Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatun. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok ina maku fata alkhairi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau Ithnini yau landi ce ma'ana Litinin ta yi daidai da sha biyu ga wata na hudu wata na musulunci Rabiu Thani hijira 1446 ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 14 ga wata na 10 oktobar miladiya demil ventikat alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat ƴan uwa musulmi masu albarka kun kalli wannan sucen ta ainihin wato bugaji da suka yi ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Da wannan dama nake kira ga al'umman Nijar gaba ɗaya tun daga Hausawa, Zabarmawa, Fulani, Larabawa, Bugaje, a ainihin Tubawa, Bare-bari, Gurmawa, da sarwan ƙabilun da in ma akwai su ba an batu ba. mu taru gaba ɗaya mu kasance tsintsiya ɗai maɗarminki ɗaya, kan mu yarda maƙiyan Allah, maƙiyan addinin Musulunci, maƙiya ƙasar Nijar su yi amfani da wasu daga cikinmu domin biyan buƙatarsu. Nijar kinnan ta mu ce gaba ɗaya, idan ta yi kyawu za mu rabbanta. idan ta lalace ko da muna ganin wai wasu daga cikinmu babu su a cikin Nijar ɗin suna ƙasashen waje suna lalafata ga ƙasar Nijar to ai akwai danginku akwai ƴan uwanku akwai zari'arku a cikin Nijar saboda haka nake kira ga al'ummar Nijar gaba ɗaya mu tashi tsaye mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ga wannan jagoranci mai albarka na Majalisar Ceton Ƙasa CNSP, musamman ma mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Wayannan bayan Allah, Allah maɗaukakin sarki ya kawo su don su kasance aya ga al'umman Nijar. Allah ya kawo su don su kasance masu gyara ga ƙasar Nijar. Ku duba ku gani shekara ɗaya da wata uku amma ku dubi adadin ayyukan da wa'annan bayan Allah suke yi tukuru babu saurarawa ka duba kwana-kwanan nan gidaje ɗari wanda an ka gina aka ƙare da masallaci ciki eh da asibiti ciki da makaranta ciki aka ɗauke su gaba ɗaya aka bayar da su ga matan sojoji waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayukansu a hilin daga. Duk inda suke cikin Nijar Allah ya gafarta musu zunubansu, Allah ya musu rahama, Allah ya ji kansu. Kuma gidajen nan da aka gina gaba ɗaya, ayi suna a kan miliyan ɗari uku da hamsin. Gida ɗari, ka duba ka ga adalci na waɗannan bayan Allah. ga jirage na waɗanda aka ce an sawo drone guda biyar akan dolar wato miliyan tamanin na dolar yau inda 'yan siyasa na suke na suna ayyukan gada Allah ɗaya sa adadin miliyar kinnan da ka ja ana kashewa eh ga wani rampuwan can an yi shi miliyan ɗari hudu da tasa'in da shidda nan ma a cikin garin tawa akwai gida wanda an ka gina 'yan miliyar wisan miliyon gida na gashi nan ɗaɗai ‘yan miliyar wisan miliyan an ka gina shi gashi nan horin gida wanga na gidan gwamna ashe kaga Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'ar ku mutanen Nijar ya kawo muku ɗauki to wallahi ku sa hannu biyu ku riƙa Allah ya taimake mu gaba ɗaya waɗannan bayo Allah su ci gaba da saita muna wannan ƙasa tamu ba mu da wani guri illa mu ga ƙasar mu ta ci gaba Allah ya sayya muna da arziki mai ɗimbi yawa a cikin ƙasa, mu ba su haɗin kai da goyon baya da addu'o'i na alkhairi. Wannan arziki a fitan muna da shi a kai shi kasuwar duniya a sayar da shi domin mu amfana mu da ‘ya'yanmu da jikokinmu. Kan mu yarda wasu tsirarun mutane masu ƙoƙarin biya wa ‘yan siyasa buƙatarsu. masu ƙoƙarin biya wa turawan mulkin mallaka su, mu kasance kamar su mu dinga haushi muna kai muna kawowa ana watsa muna tsaba saboda haka Allah ya taimake mu gaba ɗaya Allah ya yi muna jagora mu taro mu haɗa kanmu gaba ɗaya mu rabu da wani ƙabilanci ko kaza ko kaza ko kaza wannan ƙabilanci ba kyau a addinin musulunci ƙabilanci ba kyau ku duba ku ga yanda Bilal Allah ya ƙara masa yarda mutum ne wanda na yana kiran sallah kiran sallah akwai daɗi akwai wani bawa Allah shi ko balarabe na sai da Bilal ya ƙare kiran sallah sai wannan bawa Allah ya ce sannu ɗan baƙa da ya ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haka ran annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ɓaci wannan bawa Allah da yake musulmi na ya garan annabi ya ɓace haɗuwa ya yi ya turmuza hancinsa da ƙasa yana goga dogon hancinsa yana cewa ya bilal ka sa ya ka dangwali wannan hanci na wanda ya jawo mini ƙabilanci, ni ba zan tashi ba sai ka sa ya ka dangwali dogon hancin da ya jawo mini kabilanci bilal ya ce tashi na yahe maka ni ba zan ɗora ciyata ba ga huskar da take wa Allah sujada Allahu akbar yace zan dora ciyata bisa ga huskar da take wa Allah sujuda yace tashi na yahe maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wani wannan kalma da ka faɗi ta kabilanci dacin da ke gare ta ya kai matsayin teku guda bakwai da Allah maɗaukakin sarki ya kewaye duniya da su ya ce wallahi da za a ɗauke ta a tsoma ta a cikin waɗannan teku guda bakwai gaba ɗaya za su gurɓacewa da ɗaci su kasa shayuwa saboda ɗacin kalmar ta faɗi. da haka ƙabilanci ba a ne mai kyau ba 'yan uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu kama ma waɗannan bayan Allah mu ci gaba da yin addu'o'i mu ci gaba da ba da namu ƙoƙari da tamu gudunmawa wajen bayyanar da dukkan azalumi wanda yake ƙoƙarin cutar da ƙasar Nijar da al'ummar ƙasar Nijar. Mu kama musu mu tahi tsaye domin mu ga ƙasar mu ta Nijar ta ci gaba ta shiga a cikin ƙasashen da ake alfahari da su a cikin rayuwar duniya. Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar. Allah ka kiyaye mana ƙasar Nijar, Allah ka ƙara martaba ƙasar Nijar, Allah ka kare mai girma shi gaban ƙasa Abdurrahman Tani Allah ka ɗaga darajarsa Allah ka kiyaye muna shi Allah ka tsare muna shi da tsarewarka Allah ka kiyaye muna shi da kiyayewarka Allah ka kare shi da sharrin masu sharri turawan mulkin mallaka da munafukai azzalumai 'yan siyasa da karnan farauta su da suke kai kawo suna haushi a cikin yanar gizo akwai mataimakin sa Prime Minister Ali Lamin Zan Allah ka tsare muna shi Allah ka karfafe su ka ba su ikon sauke nauyin da aka ɗaura musu akwai mayyan mayyan ministrori irin su da irin su tumba su kwanarel al'abiru da sarwan ministrori da mambobin majalisar ceton ƙasa CNSP gaba ɗaya Allah ka ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu akwai guvernar guvernar na jihohi akwai ade ade na jihohi akwai prepe prepe na jihohi akwai ainihin saraki gargajiya uwaya al'umma Allah ka tsare mu su gaba ɗaya Allah ka karfafe su Allah ka haɗa mu wuri ɗaya domin yi ma ƙasar Nijar aiki Allah ka haɗa mu wuri ɗaya domin ceton ƙasar Nijar Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikiram. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh